miyagun 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai sun kashe sale yakubu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rahotanni sun tabbatar da miyagun 'yan bindiga waɗanda suka ɗau makamin da hankalin al'umma ma'ana waɗanda suke kai hare-haren babu gaira babu dalili ta hanyar hana mutane su rayu a cikin aminci. sun kashe sale yakubu wanda ya kasance kansila ne mai jagorantar mazaɓar allawa a ƙaramar hukumar sharoro jihar neja al'umma ku tsaya ku kalli cikakken wannan rahoto daga farko har ƙarshe rahotanni sun tabbatar da sale yakubu yana tafiya akan mashin ɗinsa ne 'yan bindigar suka tare sa tare da shi da abokinsa wanda a lokacin da suka tare su sannan suka ce su sauka daga kan waɗannan mashina kana suka harbe su Al'umma ku tsaya ku kalli wannan rahoto daga farko har ƙarshe domin jin yadda wannan mummunan al'amari ya faru komai dai ya farko dole akwai ranar da zai ƙarshe. kafin mu sa muku cikakken wannan rahoto muna sanar da ku tun a nan da idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku danna mana alamar subscribe haka zalika ku danna alamar like akan wannan bidiyo da kuke kallo kamar haka rahotanni da ɗumi waɗanda ke fitowa yanzu-yanzu nan sun tabbatar da mummunan al'amarin da miyagun 'yan bindiga suka aikata rahotanni sun tabbatar wasu miyagun 'yan bindiga sun kashe sale yakubu kansila mai jagorantar mazaɓar allawa a ƙaramar hukumar sharoro na jihar neja a safiyar ranar juma'a rahotanni sun tabbatar da waɗannan miyagu sun aikata wannan al'amari ranar juma'a da safe haka zalika sun nuna cewa 'yan bindigar sun tare yakubu ne tare da wani takwaransa ma'ana amininsa abokinsa yayin da suke kan babur a hanyar su ta dawowa allawa suka umarce su da su sauka daga kan wannan mashina nasu ma'ana daga kan mashin ɗin da suke kai bayan sun sauka shine 'yan bindigar suka bindige su kamar yadda rahotanni suka nuna wannan al'amari ya yi matakar tada hankalin mutanen da ke rayuwa a wannan yankin duba da yadda lamarin ya faru a cikin siffa da yanayi na rashin imani haka zalika emmanuel umar kwamishinan tsaro na cikin gida na jihar neja tare da shi da daniel jagaba shugaban ma'aikatan fadar ciyaman ɗin ƙaramar hukumar sharoro sun tabbatar da faruwar wannan al'amari ma'ana sun tabbatar da faruwar wannan aika-aika da waɗannan miyagun 'yan bindiga suka aikata akan waɗannan bayan allah wanda 'yan bindigar suka kashe sale yakubu tare da abokinsa wanda suke tafiya akan wannan mashin. lamarin 'yan bindiga a cikin jihar neja tana ɗaya daga cikin jihar da suna fuskantar ƙalubalen kai hare-haren waɗannan mutane waɗanda suka ɗau makamin babu gaira babu dalili wanda suke tada hankalin al'umma su kwaci kuɗin al'umma su kwaci dukiyarsu haka zalika sace su su karɓi kuɗin fansa rahotanni sun tabbatar da sale yakubu kansila ne wanda yake wanda wakiltar wannan mazaɓar allawa a ƙaramar hukumar Sharoro na jihar Nejar. Mutanen da suke ƙarƙashin wannan bawan Allah ma'ana 'yan yankin da yake mulka sun matuƙar jin zafin wannan mutuwa duba da yadda ya kasance mutum wanda al'umma ke son Ta ɓangare na al'umma suna ta ƙara roƙon mahukunta akan su ƙara dagewa su ƙara jajircewa wajen ganin suna yaƙar waɗannan mutane waɗanda suka ɗau makamin tada hankalin al'umma tada zaune tsaye hana al'umma su natsu. A kullum a kowace rana ta bangare na jami'an tsaro sukan ja hankalin mutane akan matsalar tsaro matsala ce dama ta kowa da kowa. Wanda ya lalle yana da matuƙar kyau sai an haɗa kai ma'ana an haɗa ƙarfi da ƙarfe kana za a iya maganin wannan al'amari inda ake ƙarawa da cewa ba cewa aka yi al'umma ku fito a yaƙi da ku ba. A'a dole sai kun riƙa sa ido wani lokacin ba kasafai 'yan bindiga suke kawo hari ba sai sun tsara ma'ana sai infoma wanda ke kai kawo a cikin ku ya gaya musu bayanan sirrinku wanda in suka yi amfani da haka ne za su zo su aikata muku mummunan ta'addancin da za ku rasa ta ya aka aikata shi wanda a dalilin haka ne yasa ake cewa sai al'umma su rika sa ido akwai yankuna da dama waɗanda suke fama da wannan mummunan tashin hankali na waɗannan azzalumai ba wai iya jihar Neja bane kaɗai akwai irin su jihar Katsina, jihar Kaduna, Zamfara da Sokoto waɗannan jihohi suna ɗaya daga cikin jihohin da suna shan wahalar waɗannan mutane 'yan tada zaune tsaye waɗanda suka hana al'umma su samu natsuwa su samu bacci a cikin aminci wanda a dalilin wannan ta'addanci nasu akwai mutanen da tuntuni sun daɗe da tashi sun bar garin su ba kowa saboda yawan ɗauke-ɗauken da suke zuwa su yi da kashe-kashen da suke zuwa su aikata ma waɗannan mutane musamman mazauna ƙauyuka. na bangare na malaman addini ƙara jan hankalin al'umma suke akan lallai fa abin da ya rage mutane shine addu'a abin da kuma ya kamata a ci gaba da ƙara dagewa kenan a ci gaba da wannan addu'o'i jami'an tsaro da suke kukan kura suke faɗa musu ake watsi suke kama jagororinsu suke kuma kama yan fomin da ke kai musu makamai a ci gaba da waɗannan jami'an tsaro addu'o'in Allah ya ƙara ba su nasara duba da yadda suke sa kansu a haɗari saboda al'umma su zauna lafiya wanda malamai suna jan hankalin mutane waɗanda suke shan wannan wahala akan cewa akwai lokuta masu inganci waɗanda yana da matuƙar muhimmanci mutane su mai da hankali a rika addu'o'i a irin waɗannan lokutan Allahu subhanahu wata'ala na matuƙar karɓa addu'a da gaggawa inda malamai suka ƙara da cewa musamman gurabe na sallar farilla a lokacin da za a gudanar da sallar farilla ka tsaya ka roki ubangiji Allah ya kawo ƙarshen wannan lamari Allah ya kawo mafitar da za a samu tsaro da zaman lafiya. ba kuma iya nan ba cikin dare da asuba da duk lokacin da ya kamata a ce a dage saboda matsalar tsaro matsala ce wadda ba 'yar karama ba duk ka duk mulkinka duk mukaminka muddin ya kasance babu zaman lafiya to a cikin dare ɗarɗar kake kullun tunani kake wani abu zai same ka ko zai samu iyalanka ko zai samu wani naka ko zai samu wasu daga cikin al'ummarka kaga kenan ba a sanya za a yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kawo mafita da zaman lafiya ingantacce wannan shine mafi girman fatan da al'umma suke malaman kuma sun ƙara da jan hankalin mahukunta ma'ana manya-manya masu rike da madafan iko akan kufa masu riƙe da madafan iko wannan nauyi ne fa nauyi ne wanda ya rataya a ku na kare al'umma rayukansu da dukiyoyinsu wanda lallai sai kun ƙara jajircewa kun ƙara dagewa kun ƙara fitowa da salo da dabaru kala-kala wajen ganin duk ta yadda za a yi ku samar da tsaro da zaman lafiyar da al'umma za su rayu a cikin aminci wannan tashin hankali da zubar da jini da wannan kai kawo da waɗannan 'yan bindiga suke waɗanda suka laɓe a daji sai dare ya yi ko da yamma ko da sanyin safiya su fito su tada hankalin mutane kana su koma nauyi ne wanda ya rataya akan ku ku mahukunta akan ku ci gaba da hito da sababbin dabaru wajen ganin kun kawo ƙarshen wannan ta'addanci.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 Bangare na kwamen bangare ne wanda muka ware saboda tattaunawa da ku da jin maganganunku da kuma abubuwan da kuke son sanar da mu. Ko son yin magana da mu ko kuma son sanar da mu abin da ya kamata a ce mun sani kama daga wanda za a sanar da al'umma wanda ya kasance ingantacce kuma sahihi. Abin da dai muke nufi a nan duk abin da za ku yi mana magana a kansa ya kasance ingantacce ne kuma sahihi ne. ba kowane kala al'amari za ku sanar da mu ba duba da yadda muke kawo muku ingantattu kuma sahihan abubuwa waɗanda suka dace haka zalika muna sanar da ku a kullum a kowace rana domin sauƙaƙa al'amari akwai alama wadda take daga hannunku na dama daga sama alamar ƙararrawa kenan wadda muke cewa ku taba ku taba Allahu ga baki ɗaya duk lokacin da ya kasance mun ɗora sabon rahoto ba wai sai kun shiga YouTube za ku gani ba ko sai kun sace ɗin ba za ku gani kai tsaye zai rika zuwa haɗe zuwa gaban wayarku, sai dai kawai ku taɓa ku kalla a cikin sauƙi wanda a dalilin haka ne yasa muke cewa ku taɓa alamar ƙararrawa ta yadda wannan rahoto zai rika zuwa muku kai tsaye haka zalika ku danna alamar like akan bidiyon da kuka kalla danna alamar like alama ce ita ma mai matukar amfani sosai sakamakon a dalilin danna alamar like ɗinku youtube kan ƙara yaɗa wannan bidiyo kamar yadda kuka kalla haka wasu su ma za su kalla wanda saƙon zai je ma mutane da dama allahu subhanahu wa ta'ala ya ba mu ingantaccen zaman lafiya al'umma a nan za mu dakata a wannan lokaci mu haɗu a karo na gaba